lashe bakin buran kina lashe bakin buran in kika zo sai ki kamar zaki je kasa a'a bai ki je kasa ba sai ki dawo yanzu zaki daga hannunki daya ki bar ko ina hannunki daya ki dinga yizin kina shafa jikin buran sama kasa sama kasa sama kasa sama kasa kina yi a hankali a hankali a hankali a hankali sai ki sa buran daga a bakin ki yayi kamar zai shiga miki cikin makogoro amma fa ban ce ya shiga cikin makogoron ga baki daya ba ki yi kamar zai shiga miki cikin makogoro ki dan kamar wato kana wato dan karan da ki dan kamar sai ki cire shi kuma ki dinga yin hannun ki kina shafa buran sama kina shafa buran sama yanzu in kika zo za ki dan cire bakin ki kanan dan ki huta sai ki miyar da bakin ki akan gwalaken shi yuzin hannu da yadda kina shafa mishi gora sama da kasa kina shafa goran sama da kasa sai in fa kika sa gwalakin a cikin baki ban ce ki ciza ba to kar ku zo ku ce ni na ce muku ku ciza a'a ki sa gwalakin a bakin ki a hankali ina man kwai haka zaki da shi in kika rike kwai ko kuma ina balon balon yawwa balambalon kasa a baki ba so sai fashe haka zaki ki sa a baki ki dinga ja a hankali in kika zo sai ki kara ki miyar da goron kankarar nan na gaya miki ki nema kankarar zai ta faman nishi ne zai ta faman kiran sunan ki wayo wayo jummai wayo talatu laraba zai yi mace ce kashe kashe in kashe ni kawai ko kuma wani zama zan ma sai ku ji suna ce wayo bora bora bora bora bora bora bora in dadi ya yi dadi ne haka wato dadi karki karki fa sake ki loyi lokaci ki bi kimiyar ki bi sa gorin a cikin jikin ki a'a ki dinga haka ta hankali karki yi sauri foreplay kenan abin da ya sana shi love making kenan wato play kuma wasa sai ki dan dakata kaɗan in kika zo an jima shi ma zai zo to kuma maza ga naku ba wai ta yin maka wannan haka to sai ka siya kana kallon ta kankarin kamar sanda ba ko kuma kana bude shiga a a a a na an ce tit for tat ne wato tit for tat ka yi min abin da nake so ka yi min abin da kake so in maka yanzu kai namiji ka zo sai ku fara sabon kisin kuma kake bar shi haka in fact in zaki iya bar nan kuma wajen mata kaɗan in za ki iya in ne in akwai mazan da suke zuwa suke zuwa in dai suka yi na dayan nan already sai su har in dai ya zo a bakin ki hmm? zai iya dan koma bakin shi dan dan ba shi dan dandana shi ma kaɗan <laughs> Ya dan dandana kaɗan sai ku koma a kauma kan jikin ki to me gida yanzu lokacin ka. ka sha mata bakin nan a hankali a hankali inda na gaya maka inda na gida ka na ce ka dinga kamar tafiyan maciji ko kuma kamar kunkuru kusan kunkuru yana tafiyan shi a hankali a hankali a hankali to haka za ka dinga yi a hankali in aka zo sai ka zo gefen kunnuwanta kai ma kan ka zo kunnuwanta ka sha gefen kunnen a hankali sai ka dinga yin nishi a cikin kunnenta yanzu kana nishin nan sai dinga kashar da tsoman jikinta kowane gefen jikinka sai ya